a barka mu saduwa a yau biyar ga wata ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 shine kuma ya daidai da shida ga watan afrilu shekara ta 2022 miladiya tafsirinmu na wannan masallaci na masjid imam ahmad bin hanbal da ke nan tsauni a garin gusau jihar zamfara najeriya muke fata allah subhanahu wa ta'ala muna gamdakatar da abin da muke karantawa jiya mun kwana kan aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar haka ne ko a cikin wannan sura ta sul bakara za mu tashi kuma kan aya ta ɗari biyu da hamsin da shida insha allah ta'ala malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم kafin nan akwai tambayoyi guda biyu da suka zo insha Allah ta'ala su za amsa gargada abin da Allah ta'ala hore mana kai sai mu shiga kuma tafsirin wannan ayoyi da malamin karanta mana wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah kara mana lafiya amin tare da kai kai Allah kara maka lafiya dukkanin al'umma musulmi gaba daya yace malam na ji wani ɗaya daga cikin malaman bid'a yana cewa ya halatta a ce don Allah don manzan Allah inda akwai inda menene inda kawai baya halatta shine wurin rantsuwa amma har ya gama bayanansa bai kawo dalili ba ko da akan abin da yake faɗa ba yake wa mutane ba don Allah malam yi mana ƙarin bayani akan wannan maganar za jazakumullahu khairan na farko idan za a haɗa mutum da Allah da shi kada ya haɗa shi ba a haɗa mutum da Allah da annabi haɗa mutum da Allah da annabi wannan ba da ce ba shi sai dai ka ce mutum don Allah kai mun kaza idan har kana son ka ƙara da jin muhammad sallallahu alaihi wasallam da sai ka ce dan Allah dan kuma son da kake ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda son manzo Allah sallallahu alaihi ibada ne bauta ce ita kuma ibada ana tawassuli da ita kace Allah ina ka dan karatu alqur'ani da nayi in ka karba Allah ka mun karba to haka shi ma zaka ce dan Allah dan soyayya da kake yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai ibafar aikin zuwa ga bauta da kake mun bayyana ba laifi bane ka faɗa haka amma in kace dan Allah dan annabi to wannan baya halatta saboda wanda ake bauta shi kada yake mu wannan ayyada ka ce dan wani ma'ana dan Allah kai mun kaza wannan wanda ake bauta shi kada zaka gani in kana so ka hada da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka hada da bauta da da soyayya da ake masa dan Allah dan kuma soyayya ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da na sani wallahu a'lam shi kuma wannan cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh رحمك الله يا شيخ ويغفر الله لك وعيرك الله بنصره آمين وإياك ينصر الله جميعا بنصره ومرده وقوته لكي عليك مني سؤالي ها لكي السؤال الأول ما حكم الرجل ما حكم الرجل تو شي كان ما حكم الرجل الرجل الذي نام في هذا الشهر ثم رأى في نومه كأنه يجامع ثم استيقظ ورأى منيا أو غيره ما حكم صوم هذا الرجل يجي السؤال الثاني ما حكم الرجل ما حكم الرجل الذي غسل في الماء مثل البحر وهو صائم إلى اللقاء يا شيخ to Allah saka mara alkhairi tambayoyin sun fito ina jin daɗi an ja rubuta tambaya da larabci ko da kuskure ne aka yi ba matsala an dai raya sunan larabci tambayar ta farko cewa hukuncin mutumin da ya fanta bacci a wannan wata ma'ana da rana yake ni bikin, sai mafarkin cewa kamar yana saduwa da iyali yana tashi kuma sai ga mani ko wani abu a jikinsa ne hukunci azumin idan ka yi mafarki ka tashi ka gama ni tare da kai wannan ba komai zuwa za ka ke wanka ai cikin bacci kake taimako ba a farke kai shi inda cikin bacci ne kaga kana saduwa iyali ai wannan ba gaskiya bane a gaba su a halan ta yi mafarki an baka gwamnan garin nan in ka farka gaskiya ne ta yi mafarkin ka samu miliyan ɗari in ka farka za ka gansu kaga ba za ka duka wannan shirme ne ba wai gaskiya ba ce gani amma kuma tun da kana da za'i ziyartar hukum na fitar mali shine suke wanka shi ke ba komai a kan azumin ka na nan Allah ya aurar da Allah aurar da Allah aurar da da alama wannan jarabar ne sosai Allah ba shi kuma wani in kuma baka samu mata ba ka zo a kotu mai wannan zan ba insha Allah da ya ce na tambayar ta biyu kuma hukuncin mutumin da ya wanka a cikin ruwa kamar yana da azumi da ya kamar kogi da ya da tsaya ya wanka a inda in dai ka iya ruwa ka iya ruwa sosai ka shiga kai wanka ba tare ka sha ruwa mutu azumin ka nan in baka iya ruwa ba ka shiga cikin ruwa ka sha ruwa azumin ka ya kari Allah ta'ala zai ma hukuma kan wannan abin da amma idan ka iya ruwa ka shiga dai wanka ciki to azumin kana ne in ka iya ruwa ka shiga aka samu kuskure ka sha ruwa shi ma azumin kira ne tun da ba da gangan ka sha ruwan ba wallahu a'lam na mene ne wai ya fi kan hawa wai sam din shi ya ka ce na bakan بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله تعالى يكي لا إكراه في الدين باب التيل الساوى أو الإشقاء الدين قد تبين الرشد من الغي حقيقة أن بيني كما أن بمبن تتكاني شريعة دكما قطع فمن يكفر بالطاغوت duk wanda ya kafirce mabagutu wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa la infisama laha lalle hakika ya riko da igiya wadda ke mai karbi mai kwari kuma mai kabri wadda babu abin da zai raba ta da gaskiya wallahu samina ali Allah mai ji ne kuma masani ne ga abin da bayin suke aikatawa faɗin Allah ta'ala la ikraha fi din Allah subhanahu wata'ala ce babu tilastawa a wajen shiga addini akwai bambanci tsakanin masu fasar cewa la ikraha fi din babu tilas a cikin addini ba haka ake yi addini abinda Allah ta'ala ya wajabta tilas ne a yi shi abinda Allah ta'ala bai cewa wata wannan babu wanda bai wajabta mata amma ingantacciyar fasara wannan ayar shine la ikraha fi din ba tilasta ma mutum wajen shiga addinin musulunci an fahimta dalilin sauka wannan aya malamai sun kawo dalilanta sau da yawa wasu daga ciki suka ce mutanen garin madina waɗanda suka kasance ba su da addini to sun ga yahudawa sun zauna tare da su irin su ban nazir yahudawa ne a garin madina sai suka dinga sha'awar shiga addininsu saboda su ba su da takamammen addini za su ci yayin da Allah ta'ala ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yayi hijira daga Makka ya dawo Madina sai ya zama ba su da zabi illa yanzu su shiga addinin musulunci sai suka fara gaya mutanen su ku bar wancan addini tilas dole a bar wancan addini na yahudawa a dawo addinin musulunci sai Allah ta'ala ke gaya musu la ikraha fi dini ba tilasta wa kowa da shiga addini ku kyala kowa a karanta da shi ga kyakkyawan ɗabi'u na musulunci ga yana iya shiga addini ba tare da tilastawa ba ya shiga da kansa waɗansu malamai suka ce matan garin madina akwai mutanen da idan suka haihu irin wanda ake ce mikilat mace ce mikilat ita ce wanda yin ta haihu 'ya'yan ba sa tsayawa sai su mutu da ta haihu sai 'ya'yan su mutu ba sa tsayawa irin wannan mata sai su yi alwashi da kuma bakance cewa idan suka samu ɗaya a lokacin ba su da addini da yahudanci saboda yahudawa su ne suka zo jaziratul arab domin suna da labarin zuwan annabin ƙarshe zai samu ne a tsakanin dabinai na jaziratul arab su kuma suka gaba inda dabino yake da yawa a duniya illa jaziratul arab sai suka tare a wannan wajen da nufin cewa in allah ta shiro annabin ƙarshe ya zama a cikinsu to tasirin addininsu ya sa waɗannan mata sai ce suke ganin yahudawa kamar suna kan dinin Allah don haka sai suka ce idan Allah ya ba su ‘ya'ya maza ko ‘ya'ya mata waɗanda suka tsaya ba su mutu ba za su jingina su zuwa addinin na yahudanci kamar ba ta shi na suka to sai Allah ta'ala kuma fara ba su ‘ya'ya sai yayin suka tsaya ba su mutu ba sai suka jingina zuwa ga addinin yahudu to yayin da addinin musulunci ya zo garin madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya baro makka ya dawo madina sai suka fara cika alƙawari shiga addini suna shiga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mutanen garin madina a ɗan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren amina amina ta binti wahab mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yar madina ce da haka sun ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amanna sun yarda da shi sun yarda da abin da ya zo musu da shi sai ya zama wancan bakance da suke na su dawo da ƴaƴansu zuwa ga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su raba su da addinin yahudanci sai Allah ta'ala ya sauka musu da aya la ikraha fi din babu tilastawa a wajen shiga addinin musulunci waɗansu malamai suka ce dalilin sauka wannan aya akwai wani ba na fari da yake zuwa daga sham yana kawo mai yana sayarwa a madina da haka lokacin da ya zo sai ya zo da addinin christianity addini na nasara sai tallata ma wasu matasa guda biyu addinin kiristanci kuma suka yi suka shiga da haka suka bi shi zuwa garinsu yayin da Allah ta'ala turo annabi sallallahu alaihi wa sallam da manzanci iyayensa suka kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa a gaya masa ya dawo mana da 'ya'yanmu zuwa ga addinin musulunci su baro addinin nasara su da addinin musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu la'ika ba haka dini waɗannan maganganu guda uku da malamai suka kawo magana ta biyu ta fi shahara inganci a wajen malaman tafsiri cewa an saukar da wani aya da yin waɗannan mata da suke ganin 'ya'yansu cewa sun yi alƙawarin barin su a cikin addinin yahudu da kuma addinin musulunci ya bayyana da haka suka yi ribas suka dawo da 'ya'yansu zuwa ga addinin musulunci wannan kauli ya birin jaya wajen malaman tafsiri kamar dukkanin manzanni guda uku a cikin guda uku da muka faɗa dalilin ta fi inganci a kan da garbi yafi ana subhanahu wa ta'ala ce mai la'ika a addini babu tilastawa a cikin addini al-imam fasar addini raji yana cewa wannan magana tana nuna mana addinin Allah baya bukatar tilastawa addinin Allah ba dole ne, ma'ana ba wai da takobi ake ma shige shi ba ba kuma da ƙarfi ake kama ka a danna ka cikin musulunci abinda musulunci yake yi kyawawan ɗabi'u yake karantarwa waɗanda za su nuna ma mutum shirya ya gane gaskiya ya bi ta ba tare da an tilasta mai takobi ya shigo addinin musulunci domin da tilasta ya ce sai dinga zama yana yin addinin ba dan Allah ba yana yin shi kuma babu lada yana yi ne saboda zumi dole bau'an wa karha to fakhr dinin razi yana kallon a shi musulunci ba alal ikraha bane ba wai za a zo maka ta kubi yana ce dole sai ka shige shi a karantarwa ce za ka sa musulmi wanda ba musulmi ba ya gane muhimmancin addini shige shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kyawawan ɗabi'unsa suka sa da yawa wasu mutane suka musulunci suka shiga addinin wasu sun musulunci saboda kyauta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya zo ya tarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiwon dabbobinsa sai ya ce yanzu kai annabi ne kuma duka wannan naka ne yanzu aka ce ka bayar zaka bayar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana so iya ganin sa dabbobi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiwo sai cewa za a ba mu wannan dabbobi ne ce baya su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki na baka ya ɗauki sanda ya kora su ya taro nan ya taro can ya taro nan ya taro nan har ya isa zuwa garin su bai ga an dawo an ce mai kai ba hukuncin ina ne ba ka ga mutum yana kiwon sa shekara wa shekaru yana tarawa ka zo kawai ka ce ya baka kuma ya baka kaga ba ɗabi'ar hankali ba ta da wannan da haka sai da je garinsu ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai ga an turo mai manzo cewa da wurin dabbobin nan ya tara jama'a garin nufin ce musu kai jama'a ku zo mu tafi wajen muhammad mu karbi addinin nan naka domin yana kyautar da baya tsoron talauci a bayan ta duk gaba ɗaya garin suka ɗunguma suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta kalma ta shahada manzo Allah ya ba su yanzu da wannan musuluncin nasu da dabbobin da suka kora zuwa garin su wanne ya fi soyuwa ga zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga musuluncin su ya fi soyuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sama da dukkan dabbobin da su koran su birki to kaga nan ba tilas bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar dabi'a ya nuna musu haka kabilar ashaj kamar da al-Imam Muslim ya kawo hadisi cikin sahihinsa Allah bin ashaj sun zo da jama'a su saboda kyawun da su ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yadda za su musulunta ko da suka zo shi Abdullah bin Ashaj bai koma gefe ya ji sun yi buɗe buɗe da kura ya yi wanka ya sanya kayan sa sababbi sannan duk jama'a kuma sun shigo shi yana gedi manzala sun sallallahu yana kallon sai da ya gama sai ya shigo masallaci ya zai zo na gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna fika la qaslatan yuhibbuhum Allah wa rasuluhu lalle kai kana tabi'u guda biyu Allah da manzon suna fasu al wal ala hakuri da kuma bin abubuwa a sannu a sannu ya zo ya yi abubuwa dake dake sannan ya zo kinta ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to gabanin su karɓi addinin musulunci haka wani ɗan kokuwa da yake jin cewa ya fi kowa ƙwarewa da kokuwa da dambe a zamanin jahiliya ya ji labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ayin da ya gaskiya ne wannan addinin shi zai je ya sanya a kokowa sani da ɗan taurinsa idan an kare shi ya yi da shiga wannan addinin in ko ba kare shi ba za a biyo shi inda ya fito da shi saboda ya san gwanin kokowa ne yana zuwa sai ya ce masu masahabbai bismillah ya daure kunkumin sai ya ce duk wanda ya shirya ga dan dan afiya na sa'an nan kuma ni duk wanda ya tare ni na yadda zan shiga addini nabi sallallahu alaihi wasallam ce masu masahabbai kada wanda ya tashi tsale ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillah aka ja daga kafin ka ce kanta idan ne bismillah manzo Allah daga shi kasa ya buga shi a kasa sai ce ai mamaya ta kai ban shirya saboda shi ɗan dan kokowa ɗan dan da ya jahiliya manzala sa cire cikin aka shirya in ka shirya ka ce ka shirya sai da ya take wani abu haka haka ya dinga yin haka haka yana ja da baya baya ya zo yake bismillah a kabra manzala sallallahu a wasallam ce bismillah daga shi ka buga shi a kabra Ya ce har yanzu ma mamaya ta ya ce shi ka shirya ce bari tsara kinta na sallallahu alaihi wasallam ya kali sai da ya take kintawa yi wani zagaye zagaye da wani bori borin da duka da wani barazana da wani kurjinsa da kare jijiyoyin wuya ya ce bismillah من صلى الله عليه وسلم كان كاموش يكون يساك تقاش سماء ينونا ما سماوش سنة كبا جاكا يجي تقومين ذا ممكن يجي لي ناتشي من شريا دي ناتشي من شريا أوك ناتشي فو من شريا با أي أبو كنيا فيه من يوا يا رو سيري كوا المدري تيجي فرامين لا يجي جراد دي منك نبي صلى الله عليه وسلم من شوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا abduhu wa rasuluhu yake tuna da addini kuma ga dan tauri da ne alƙawari shi ma na ni manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ba za mu ci ribar addini ka ba ko mu ci ribar dan taurin shi addini mun karba dan tauri kuma mun bar ma kayanka saboda musulunci ba kuɗi yake ne musulunci da kyawun ɗabi'a yake nuna to alimam fahar bin razi yana ganin musulunci a karta da shi da kyawun ɗabi'a a karta da shi da kyawun mu'amala sai a shiga ku duba ba kauyen da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ji labarin kana ba da sadaka a bani tunda ba dukiyar iyayenka bace haka ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mummunan magana iyazan billah nabi sallallahu alaihi wasallam ya shaki wuyan manzo Allah ana tace ina kallon shatin wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi guru saboda wannan makurewa da wannan ba yi ya masa na sallallahu alaihi kaga ga ga kauyenci ga kafirci ga gidanci ga jahilci ba abinda ba zai faru kuma talauci nan sama zai fita sakanni sakanni sakanni sannan yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku auna masa sai da aka auna mai aka auna mai aka auna mai ya dauka zai tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakata idan dukiya haƙƙi ne Allah ta'ala ce a baku an baka shaƙin wuya kuma kaga ba haƙƙin kuwa bane nawa ne sai ka tsaya in rama sai kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ka annabi ne da baka rama mugunta da mugunta kana sakin yamu wanda ma muka mugunta ni da alkhairi manzo Allah sai ce ka fahimta kake ai na fahimta kake to kaza an yafe maka sai kuma kunya ta kama shi ya ga wannan mutumin da yake da zara san sabai a gabansa da in danye yake cinye ne wallahi cinye danye kuma ya kyale bai ce musu komai ba kai kuma abun kunya ni ma sai mu yi shi balare ne tsoron abun kunya shi ma ya ce shin faɗa min yadda ake shiga addinin ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji a mutum shiga addinin k'a kaga babu tilasta mu kowa shiga addinin akwai kisar da bata inganta amma za mu kawo ta saboda kyawunta a sifarta mai karfafawa ga maganar amma ba ta inganci kwata-kwata a cikin hadisi malaman tarihi na kawo ta amma mu bangaren hadisi ba mai lili cewa wani wata mata tsohuwa ce tana hada itacenta da kaya da ta samo da yawa a daji na sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa kusa da ita sai ya tausaya mata tsohuwa ce sai ka karɓi kayan ta ya ya daure mata sai da ya kayan ta yi kamar zai daura mata sai manzala su zai daura kan sai ce tsohuwa mu je ta ce yaro kawo ya ce a kere mu je tsohuwa so kama hanya kire kire har gidanta tana ɗan nan Allah shi maka albarka Allah shi maka albarka yana amin har sai da aka je gidanta sannan ya sauke mata kayan ta ya juya sallallahu alaihi wasallam zai fita ta ce mai ɗan nan dawo da ya dawo ta ce to abin da kai mu Allah shi muka albarka ci amin ya ce mashi ina so muka wuce wasiya akwai wani yaro yana nan a cikin garin makka ya bayyana da sabon addini sunansa muhammadu yana ne yana kiran mutane zuwa ga wani abu yana raba mutane da iyaye da kakanni to ka ka da bin wannan yaron ba kai ba shi saboda yana raba mutane iyayensu yana raba mutane da abin da suka saba bautawa nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata iya sace na miki ai ni ne muhammadu ne sace kai ne muhammadu yace ni ne muhammadu ai wannan abin da ke gana miki yana kira ne yana daga cikin abin da yake kiran mutane zuwa gare shi nagarta da kyautatawa da kyautaya mu da cijai hana mutane da abin da Allah ta'ala baya su ta kaza da yayi mata da awa take ya ake shiga addinin ka sai ga mata ashhadu an la ilaha illallah ki fadi ta karba ta shi ita kisar ba ta inganta ba amma bi jamaliha bi manzan ya kun gani kamar tana da kyau ko to karbe ta haka akwai boka a zamanin jahiliya wanda duk abin da ya gawurta in aka gaya mai in ya je to in ya tsari to abin nan ko sai ya samu saboda kabirin tsari ya kware wajen tsari da ta ya yawon duniya sani tsari kafin ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana garin makka ko da ya dawo sai aka ba shi labarin cewa ga manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana sabon addini ana ganin cewa ai aljami sun shafe shi ana ganin ya haukaci ana ganin kaza suka dinga faɗi innal ladzina zila alaihi dhikra innahu la majnun nun wal qalam wa ma yasurun ma anta bi ni'mati rabbika Allah ya kore masa Allah da haka yace in dai abinda kuke faɗi gaskiya ne tunda abokina ne kafin ya ce shi annabi ne to mu je mai rukiya ana in je mai salatin irin wannan surkullin duk aljanin da ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ji ya karanta mai na ba ya fita ba shi lokacin da ya zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bodin su ya yi tsalle-tsallen su ya yi jima ya faɗo ya yi wannan ya yi wannan duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tawari bayani na sai ce me zai hana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka innal hamdalillah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 Yake wannan abin da ka faɗi babu wani aljani a bayan ƙasa da yake magana wanda ba san me yake faɗi ba wani surkulli ko tsafi ko maita ko boyi ko bokanci da za a yi ya ɓace mini ba san me aka faɗi ba amma wannan abin da ka faɗi wallahi ba tsari ne ba bori ba ne ba bokanci ba ne ba sihiri ne na yadda wannan magana in ba daga Allah ba ne babu wani ke kudin magana nan take ka musulunci ya musulunci kaga babu da ka tilastawa cewa sai ka shiga musulunci to la ikraha fi din ba a tilasta wa kowa cewa zo ka shiga addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanta da kai zai ka ga kyakkyawar dabi'a da haƙuri da tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne sai ga mutum ya karɓi addini ya kun fahimta to sai Allah ta'ala ce kad tabayyana rushd min al-ghayb lalle hakika shari'a ta bayyana daga ƙarya da ɓata shirya daban take da bata ba ta haduwa Allah ta'ala ya sanya abuwa guda biyu in ma shirya in ma kuma mai bata Allah ya gaya mana cewa fa ma za ba'da al-haqqi illa dhulal fa ma za ba'da al-haqqi illa dhulal daga gaskiya ba abin da ke tare bayan kishe ta sai mai sai bata wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin ko mu ne akan shirya kuma ku ne akan me da haka babu wani abu na tsakiya ba wani abu sunan sani taras balle ka samu kan musulmai makwaɗaita waɗanda ba Allah ba ne a gabansu su yi amfani da damar da Allah ya ba su su yi amfani da kuɗin da Allah ya ba su ko mukamin da Allah ya ba su suna kira zuwa ga sassabta makafirci duk wanda ya sassanta ma kafirci kafiri ne duk wanda ya sassanta ma musulmi musulmi ne su Allah ta'ala dinga bayanin sifofin waɗannan mutane guda ba wani abu na uku a ce kai musulmi sassanta musuluncinka kai kafiri sassanta kafircinka ku zo ku haɗu a tsakiya duk wanda ya tsakiya munafiki ne kafiri ne ko kai musulunci ko kai kafirci qad tabayyana rushdu min al-ghayb an bayyana da shari'a daga bata an bayyana da ɓata daga shirya kowane zama kan ba wani magana yin tafiya dialogue mu bar abin da muke faɗi cewa kuka bare ne ko kuma ku daina kyamar mu zo mu haɗu abin da Allah ya da shi shine a bayyana maka mahasin da musulunci musulunci baya daga cikin tsarinsa na ka ɗauki takobi ko ka ɗauki mashi ko ka ɗauki makami kawai ka faɗa ba kafiri ka je ka yaƙe shi musulunci bai da wannan ba duk qur'ani kuma babu da kaji Allah ta'ala ce ku ya ika bare ba dalili babu wannan qur'ani da haka babu da bukatuwar wai sai mun je ma kare kanmu akan cewa mu ba extremism muke tafiya kansa addini mu ba dan zafin kai ba addini mu ba ba ba wuce gwadi ke babu da wannan addini duk wanda ya muna wannan fahimta ta bibanci addinin musulunci addinin musulunci yana da matakai guda uku da ke a tafiya kansu mataki na farko a kira ku zuwa ga shiriyar Allah a yi muku da'awa ku musulunta a ce ku zo ku shiga musulunci shi ne abinda manzana sassali ya bi duk wanda ya rubuta matakarda wannan matakin ya fara bi ita ya hirakal zimin ruwa. aslim taslim ka musulunta sai ka kubuta ma'ana ka zo ka musulunta dukkan wanda manzana sassali ya rubuta matakarda kiran su ya zuwa ga shiriya cewa ku zo sai rubuta masa faɗin Allah ta'ala cewa da mu da ku duka ai bayi ne na Allah amma shiriya kuma tana kan abin da muke tafiya kanta ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw فقولوا شهدوا بأننا مسلمون shi ne matakin farko da aka wanda suke karanta musulunci bai bai da baya da baya su ne suke ba mu matsala musamman wanda suka karanta islamic studies wanda ba su gane addini sun je sun karanta islamic studies sun karanta addini a manhaji irin na kabarai irin na orientalist mustashirikun su suka dinga syllabus din yadda suke so karanta addini sai a zo a yi identifying jihadi a matsayin wani abu na ta'addanci wani abu na zubar da jini da wannan ake kallon jihadi wanda wanda ba shi ne surar jihadi abin da ake nuna muku da ka samu kafiri yanzu ku yi mukabala da shi sai fara cewa ku addinin ku yana kira zuwa ga jihadi fatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min sai ta kama muku wannan ayoyi sune matakin karshe ba gidaje ba su ne matakin farko ba matakin farko ba wanda manzala sosai da ɗauki makami kawai ya fara mai da yaƙi matakin farko shi ne da'awa kiran mutane zuwa ga musulunta idan an kira su suka ƙi musulunta to za a ce ku zauna mu zama kafaran amana ba za ku yaƙe mu ba za ku taimaka a yaƙe mu ba wani tsakanin mu sannan kuma za ku biya jizya hatta yu'til jizyata an yadi hum saghirun za ku biya jizya saboda kasar ba ta ku bace ta Allah ce kuma mu ne khalifofin Allah a bayan kasa to ku bi mu sannan ku biya jizya sai kuka yi wannan shi ce ba ruwan mu da amma dirin da mu ga hannunku a wajen yakar mu ko muka ga hannunku a wajen taimaka wajen yakar mu to kashin ya bushe haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kimta na garin Makka Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam jahilul kuffar wal munafiqin wa gulud alaihi wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir Allah ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ka yake su ne bayan ne sun karya alƙawari karanta su ta tauba ta bayyana maka wannan duk inda ake magana yaƙi a Qur'ani za ga bayan an saba alƙawari ne min ba'di ma nakasu aymanahum bayan sun warware alƙawarin da suke ba da ne ba da tauki da bayan sun tabbatar da alƙawari ta sannan kuma sai ake su ko mu muka saba muku alƙawari ba za ku kyale ba to balle ku da kuke kan bata wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ɗaya daga cikin mu dole a tabbatar da cewa shine akan gaskiya ne akan kuskure amma ba magana wai da mu da ku lalabe muke duk wanda ka a cewa da mu da kirista da mu da yahudu lalabe muke munafiki ne mu ba lalabe muke wala mu tabbata muke tafiya kan wallahi tabbas muke kai muna ihdina siratal mustaqim wallahi ba zai zama aikin banza to 17 akalla muke faɗin wannan a rana so 17 mu faɗa so biyu da asuba mu faɗa so hudu da azhar mu faɗa so hudu da la'asar sau goma kenan mu faɗi so uku da magariba mu faɗi so hudu da isha'i sau 17 ba za mu dinga addu'a so 17 ba kuma Allah ya bari ku ya banza ba kai dai da kake lalabe kake karɓar kuɗin NGOs ka zo kai mana wannan kai mana to kai ne kake da matsala mu ba matsala gare mu domin kai kai ne matsala mu a wajen mu duk wani wani interface a haɗu a yi wani wahadatul adiyan yana nan yunkuri ne da ake ta kokari ana ta kashe maƙudan kuɗi a kansa a ƙasashen laraba ana kashe maƙudan kuɗi a dubai kwanan na ake wani mutama conference international conference na haɗa addinai nan guda uku kamar shekara talatin ana ta wani ƙudurin masihiyya a ce wai wani abu wai taflis islami masihi yahudi musulun musulun kirista kirista yahudi yahudi billahi na duk wanda ke baka wani tsarin musulmi wallahi ka tsaya kawai a kan addini musulunci shi ne addini ba a raba kafa duk wanda ya raba kafa to in aka zo ta kansa wallahi kashe shi da saboda riddaci ba musulunci wani abin da wannan abin sunan ridda Allah ya tsare mana imanin mu faman yakfur bi taghut Allah ta'ala ce duk wanda ya kafirce ma taghut wa yu'min billahi yayi imani da Allah ta'ala to wannan mai wannan ɗabi'a faqad tamsaka bil urwati al-wusta to lalle hakika yayi riko da igiya mai karfi ita ce musulunci lan su sama laha ba wanda zai raba shi da Allah in dai kai riko da wannan igiya ta musulunci to ba abin da zai raba ka da Allah amma idan ka fara wancan biye biye kana wannan kame kamen bican bican bican to yanzu za a raba ka da addinin ka to wanda kuma yi wannan hakika ya kafirta ga abin da Allah subhanahu wataala ya saukar ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam wallahu samiun alim Allah mai ji ne kuma masani ne duk abin da bayi ci aikatawa da haka yan uwa musulmi ku riko da addinin wanda Allah ta'ala ya turo manzansa sallallahu alaihi wasallam akan sa sai Allah ta'ala bayan ya gama wannan ayar sai ya ci gaba da daure maka hukunci dan ya zama ya fitar ma kowa da hanzarinsa kar ka zo ka ce ai baka sani ba Allah ta'ala ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shi shine majibincin lamarin waɗannan da suka yi imani yukhrijuhum min az-zulumati ila nuri, nur Allah shi yake fitar da su daga duhwai na kafirci da zalunci zuwa ga hasken imani guda ɗaya, daya na kafaru su kuma wannan wanda suka kafirce ma Allah din suka dinga yi wannan biye-biyen awliya'uhum taghut majibin lamarin su sune wannan tagut din yukhrijunahum min an-nur suna fitar da su daga haske guda ɗaya na musulunci ila zulumat zuwa ga bata dufai na bata ula'ika ashabun nari waɗancananka su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin wannan wuta din Allah ta'ala ya haɗa wannan aya da wata gabace ta domin ya gaya maka maganar iri ɗaya can ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mana ta bayyana rushd ibn lafai an bambata tsakanin shari'a da kuma bata sannan ya ce maka faman yakfur bi kaga wanda ya kafirce bi shine waye shine mumini shi yasa Allah ce wa yu'min billahi ya kafirce wa dagutu ya yi imani da Allah nan kuma sai Allah ta'ala ta cewa da shi karara yace Allahu waliyul ladina amanu wadancan alladina yu'minuna billahi suka yi imani da Allah to su ne Allah ta'ala ce Allahu lalle hakika Allah ya amfani da kalmar da ba mai ita sai shi wadda muke bayani jiya da shekarar jiya Allah Allah din nan waliyul ladina amanu shine majibincin lamarin wanda suka yi imani da shi yukhrijuhum min az-zulumat ila nur hanyoyin bata yawa gare su amma shari'a guda ɗaya ce ko ban gane ba idan musulmi ya tashi daga nan Najeriya ya tafi Ingila abinda musulmin Najeriya ke shine abinda musulmin Ingila ke in ka tashi daga nan Najeriya ka tafi Saudiya harrasa Allah Allah ya tsare mana ita abinda musulmin Saudiya ke shi kake yi ko guna da bambanci ba bambanci shi yasa dan bidiya da ya je Ka'aba ya ji Sudais ya tashi ranar Juma'a zai fara sallah ana gama cire sallah Sudais ya tashi zai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu fi kai kage yin izala nan sai da suka suka bata wannan mutane sai da suka zo ne suka bata wannan saboda shi a Najeriya da ya ji ɗan izala zai wazi me yake cewa Inna alhamdulillah, ya ji su zai yana Inna alhamdulillah, ko bai taɓa ganin zai ba ya ta zuwa makka bai ce kaga bala'in yayin zana hannun sai da suka zo suka bata bai san can ne asali ba daga can ne alhamdulillah ta gangaro to shirya ta inda ka ji ilke yake amma bata in kai dan iskan najeriya ne in ka je niger sai ga yin iskar da suka fika da ka je ingila sai ga yi iskar ingila sun fika in kai nan maka yawo da sarka da kare tana zuwa yawan farauta can in ka ji sai gama tsarara ma yake tafiya da yayin iskan da suka ji ka zama shagu sai ka ce tab a shi mun kawai ne ke in duk shagantakar ka duk duniya in ka ji sai ka gwada suka ji ka shagantaka da haka ita bata a yawa gare su bata yau in ka toshe wannan gobe sabuwa za a gani in kuka toshe wannan sabuwa za a gani amma babu wata shari'a ta addini za ku ce a tsawon ayyukan ba ku santa ba ko kuma babu jali ta addini da aka yanzu kuna buƙatar a kan karanta babu wannan a cikin da musulunci shari'a guda ɗaya ce shi yasa Allah ta'ala mai da mufradi anan yace Allahu wali ladina amanu yukhrijuhum min az zulumat waliyan Allah Allah na hana su saba mai ta hanyar da aka fito da sabo daban-daban ila nuri zuwa ga wani shirya guda ɗaya tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ila yawmil qiyamah ta ba sabani akan shirya in kaga mutane sun saba to suna cikin ayoyin da muka karanta shekaran jiya min ba'di ma ta bayyana lahum al-huda bayan shari'a ta bayyana gare su sai suka yi ne a tsakanin su walakin ikhtalaf sai suka dinga saba to amma idan kuna kan gaskiya guda daya din da ku ja ka tsaye da ta kwanta ma a zuciyarka ka na tsira ita sai dai ka ki gaskiya amma wallahi da ka ji ta zuciya ka san gaskiya ce sai dai shegantaka ta hana ka in karɓar ta amma gaskiya guda ɗaya ce ana faɗin da za ka ji kara samu nutsuwa da tsaron ka shi ko laifi ana yin za ka dinga jin ƙaiƙayi a cikin ranka al'ismu ma haka fi nafsika wa kare ta an yi a alaihin nan kana jin yana ma ƙaiƙayi a cikin zuciyarka kuma ba ka so ba mutane da kana aikata shi wannan shi ake tumanin shi za ka ita shari'a guda ɗaya ce Allah shi ne majibincin waɗanda masu imani shi yake fita da su daga duhu na ƙasa iri daban-daban ka ga wani musulmi yanzu ya lalace ya koma wai shi mulhidi ne atheist ba da addini yana ganin kayi sallah ba ta makanka lokaci kake in kayi sallah shirme kake in kayi ba bata shekaran jiya ka turo mu wani yaro ko yana gaya matsan wasu kidina hada alqur'ani ta makanki lokaci kake kire na sallah kire zuwa islam shi tun yare na sallah can kwanakin bayan da ina tattauna da shi zai ce mu ai da dai ka san science malam da sai ka gane cewa abubuwan suna bukata ta tauna nace kai aji na kuci na level 2 ce a university yace ni kake gaya ma na san sani ka rubuta suna na internet in ka rubuta za ga article ina kan science suna ku bayyana gare ka ni a tsoraci ne kai ba tsoraci ne kai za ki koya ni za ka yi masa abinda ban gane ba za ka kai za ka yi mana gane ka rubuta suna na hadin za ka yi shi farkon science article ina na su duniya suna amfana ni za ka kalla ka zama labarin science bayan irin wannan karan ba na abu jabbar yamma ba cewa ban san science ba ni hadisi na sani nake ni za ka kalla ka ce ban san science akan kifi annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce ƙarya ce an kama ka ce ban san science shi ta zan tashi hankali ne ilimi ne ka san shi ka san shi alimahu man alimahu wa man shi kuma science kuma canzawa yake addini musulunci ne baya canza shi yasa malaman tafsiri suka ce kuskure ne ka dinga ɗauko wai abubuwa na awadis na sayin kana nemo ayon alƙur'ani suna baki in su ba zai yi ba saboda wancan abubuwan za su canza shi kuma ƙur'ani ba ya canza ba ya canza ka yi research ka ce wai gashi an samu wata aya tana baki in su saboda ne shi zai furfin in wannan zafi shi ƙur'ani constant ne science kuma is dynamic is dynamic is something to change zai canza ko da yaushe research in ka yi. literature ta sanin cewa kaza da aka yi baya kuskure ne yanzu ga kasa ka samu finding ɗinka su suke tabbatar da accuracy na research ɗinka so ba daidai ne ka dinga neman wani abu wai a wajen turawa da shi za ka zo ka burge musulmai a mu da ka zo mu kalle ka mutu kuma sai ne shi yasa wani baki daji irin masu wani tunanin gida da wan ya zo samu wani malami yana ta karatun addini ya ce ku duniya sama mutane suna ta karatu sun waye sai tafi duniya sama kai kana nan kana karanta manzannin sun fi shekara dubu a bai kasa yake to ai su wancan karanta abin da ke karatu suka suka je sama mu ko muna karanta abin da mai saman yake faɗi da mu da kowa ya kanta mutum so kada wani ɗan boko ya zo ka mu boko ba birge mai ce addini suke ke burge mu shi yasa wani mutum da ɗansa ya yi firamare ya yi sakandari, ya yi digiri ya yi masu ya yi phd ya zama lakcara yana samun kuɗi yana kula da su ran da ya mutu ya ka ɗauko ta gaba da ya samu ga takardun ɗanka sai fara cizon yatsa ɗansa bai haddace alƙur'ani ba ga takardun da kuma ɗan yake nemo abinci a kawo gida ana ci yanzu ga takardun kuma ɗan nasa ba mai amfani da su ba haka ba ne duk karatun da muka yi na boko yanzu tun daga firamare har zuwa phd mai amfani shi ka mutu ilimin da ka bari shi zai amfani amma ta takardun ba wanda zai amfani ya ce kaga da ƙur'ani na koya mai da yanzu yana kabari ƙur'ani ya zama abokin yi raka amma ya ban tarin ta takardu na banza da zai da ba za su yi amfani Allah shirye da mu sai Allah ta'ala ce wallazi na kafar su kafiran nan da kuke gani awliya'uhum at-taghut majin da lamarin su ne shaytanu a taghut baya nufin shaytan kawai baya nufin kuma aljani at-taghut kamar da malaman tafsiri suka ce yana nufin duk wani bi wanda ba Allah shugaba ne ya sa kuna bin abin da yake saban Allah to ya zama taghut gare ku to duk wanda yake bin karantarwa wani ba Allah da manzo ba to waɗannan su ne masu jikin lamarin su Allah ya yi baran-baran da su sai Allah ce ula'ika ashabun nar da waɗanda suke jikin lamarin naku da ku da aka jikin lamarin naku ashabun nar ku ne ma'abuta wuta hum fiha khaliduna Allah ta'ala ce kuma waɗannan tabbas suna da roma a cikin wuta Allah ka kare mu da shiga wuta balle ba mu da roma a cikin wuta mu je gaba ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير kuma kwa da za mu yi fasara duka ba eh? ko da yi abin da ya sauka saura minti na biyar biyar so mu je Allah ta'ala ce mu karanta su sai yi so ko da fashin bakin ne gaba da sai mu sake a gobe kenan ko alam tar ila allazi hajja ibrahima fi rabbih an atahu allah mulka Allah ta'ala ce shin ba gani ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka tunani akan abinda Allah ta'ala ke mai ilhamat a cikin zuciyarka na me allazi hajja ibrahima fi rabbih wannan da ya dinga jayayya da ibrahim suka dinga mujadala da annabi ibrahima dangane da lamarin hakikanin ubangiji an atahu allahul mulka me yasa ya haka saboda kaɗai Allah ta'ala ba shi mulki iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhi wa Yuniti jayayyar ta ta kasance annabi ibrahim yake to shi ubangiji na shine wanda yake rayarwa kuma yake kashewa qala ana uhyi wa umitu yace to ai ma ina kashewa kuma ina rayawa qala ibrahimu fa ina allaha ya bish-shamsi min al fa fa'ti biha min maghribi buhita alladhi sai ibrahim yake masu ubangiji na yana zuwa da rana daga gabas ta faɗi yamma kai in ka cika kai ma Allah ne kai ma ka fito da rana daga yamma ta zo gabas mu gani fa buhita kafa nan da nan kawai shike ne rikice imauce saboda an kada shi a muqabala wallahu la yahdi alqawma zalimina Allah ta'ala baya shirye da mutanen da suka zanci azzalimi Allah ta'ala ya ce aukan ladhi marra ala qaryati ko kuma misalin wanda ya wuce a wata alqarya wa hiya khawiyatun ala urushiha bayan wannan gari ya ruguje ya rushe gaba daya duk gidaje gaba daya sun rushe sun fadi kasa qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ita ce yi zai Allah ta'ala ya tare wannan mutane da ce wannan gari bayan mutuwarsu fa amatahu Allahu mi'ata amin dan Allah na so ya tabbata mai da yaya al'amarin yake sai Allah ya karbi rayuwarsa ya kashe shi a wani shekara ɗari summa ba'athahu sai Allah ta'ala ya tashe shi ya raya shi qala kam labista Allah ce to yini nawa kai anan kana bacci qala yawman aw ba'd qala labista yawman aw ba'd yawm yace yau kwana na daya ko ma dai wani bangare daga cikin yini kawai nayi ba ma kwana ba Allah ta'ala ce ƙala. balla bi ta mi'at Ya yace shekarar ɗari anan kana bacci baka sani ba fanzur ila ta'amika duba zuwa ga abincinka wa sharabika da kuma abin shanka lam ta sanna ba su canza ba wanzur ila himarika duba zuwa ga inda jakinka yake wali na ja'alaka ayatan linnas za mu sanya ka zama aya ga mutane wanzur ila al'izami ka yi duba zuwa ƙasusuwan wannan jakin da suka rada da ke suka lalace gaba ɗaya Kaifanin nunshizu ha ta yaya za mu lullube su da wannan nama da ta yaya za mu fito da su mu tsaye da su tsaya tsaye summa nunshizu ha summa naksuha lahma sa'annan kuma mu sanya musu nama a jikinsu falamma ta bayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir yayin da gaskiya ta bayyana gare shi da ya ce yanzu na miƙa wuya na sakankance da cewa Allah mai iko ne akan komai ka karanta ya gaba ko mu gama da wannan tukun waɗannan ayoyi malaman tafsir suna da manganu da yawa a kansu amma suna da alaƙa da ta gabansu kuma suna da alaƙa da ta bayansu Allah yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane ga labarin wani sarki da aka yi a lokacin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda Allah ta'ala ba mu mulki Allah ya kira shi da cewa an atahu Allahul mulka yayi jayayya haji ibrahim fi rabbi yayi musu da annabi ibrahim akan lamarin ubangiji saboda ne an atahu Allahul mulka saboda Allah ta'ala ba shi mulki dalilin samun mulkin sa yasa yana ta gawa yana girman kai akwai daga cikin bayin Allah wanda in Allah ya kyara su da talaucin su za a gansu su kowa tsoron Allah za a gansu a naɗe amma Allah yana ba su baiwa da ni'ima sai kuma su fara kangarewa suna ma mutane fajirci suna girman kai suna ɗagawa ba kuma ƴaƴan kowa ba ne in ka faɗe su ka faɗi iyayen su ba wanda ya san iyayen nasu dalilin su ne ma wata ƙila ka san iyayen nasu saboda ni'imar da Allah ya ba su wani ubansa matsiyaci ne kala kani wani ubansa in an faɗi mutum dubu a garin da ba za ka ji sunansa amma in Allah ta'ala ya ba shi wata baiwa sai fara tsagawa ya fara girman kai yana jiji da kai yana tsammanin cewa ya fi kowa saboda Allah ta'ala ba shi wani mulki to shi ne Allah ta'ala ce an atahu Allahul mulka saboda Allah ba shi mulki sai zai fara girman kai yana jahiyya da Annabi Ibrahim alaihi salam a ƙa'idar musulunci dan Allah ya ba mutum baiwa ka kira shi da baiwa ko da ba kafin ba ka gane Allah ta'ala cewa an atahu Allahul mulka Allah ya ba shi mulki to ka kira shi da mulkin ko kafiri ne ce mulkar ku ba shi girman san Allah ya ba shi kar ku mai zafin kai kar ku mai tawayi kar ku mai shigantaka a duk wanda Allah ya ba falala ku tabbatar mai da falalarsa ko da ko shi ne ku tabbatar da shi ne kuma ku tabbatar mai da wannan falalar Allah ta'ala ya ba shi kun fahimta yayin da ka kangare ka ce kai ba za ka ba shi girman da Allah ba shi ba kana jayayya ne da abin da Allah ta'ala ke bayarwa na baiwarsa to sai Allah ta'ala ce iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiitu annabi ibrahim ya gaya masa cewa to kai kana jayayya da mutane me yasa saboda shi wannan mai mulkin yana da awar shi ma Allah ne malaman tafsiri suka ce dalilin wannan ayar kamar yadda da yawa daga cikin suka kawo cewa yana da kuɗi a ƙarƙashin sa za ka duk abincin da ya fito garin sai sai shi tara shi a sa kun fahimta ya tara abincin garin gaba ɗaya sai ya yi tsanani sai kowa ya dinga zo ana auna ba ana auna mai in ka shigo sai ce man rabbuk man ilahuk waye ubangiji ka waye shugaban ka zai ce kai ne sai shi ku auna masa me rulan ku auna mai to annabi ibrahim alayhi salatu wasalam shi ma sai zo auna mai yana zuwa sai ce masa man rabbuk man ilahuk sai ce rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu yace ubangiji na shine da wanda yake rayawa kuma yake kashewa yace to kuma ka me wannan magana da kake yi sai ce ni ce na kake nufi yadda abin da ya tabbata maka da cewa ni kake nufi sai yasa a ji a ɗauko mai mutanen da aka yanke musu hukuncin kisa gidan yari dukkan zuwa yanke musu hukuncin kisa ana zuwa ɗaya sai kashe shi sai kyala ɗaya sai ce kaga kenan ana ufi wa umidu na kashe wannan na raya wannan komedi kenan wasan kwaikwayo ne tsammanin abu ta annabi rami ce mai a'a tsaya malam idan ka ce ana uhi wa ummiti kace wannan wasan kokarin da kai shine kana kashewa kana rayawa to fa inna allaha shi Allah kage yanzu anan ba ta kudu wajen Allah subhanahu wa ta'ala balaga qur'ani ta kai inda kake mala shi yasa ba wanda yake kiri qur'ani wallahi kana fara wa yanci wannan magana banza kake ba qur'ani kake faɗi ba duk wanda Allah ya magana yace alam tar ila allazi haj ibrahim fi rabbih yace bai fi bai ce wani abu zai ce fi rabbih saboda yanzu magana halitta ake yake fi rabbi gani da lamarin ubangiji an atahu Allahu al-mulk ubangiji shi yake bada ne mulki to saboda za a yi amfani da kalmar Allahu, Allah shi ke bayarwa saboda nan Allah sai ke amfani da kalmar rabbu a matsayin mai bayarwa kun fahimta sai ya sanya ana jayayya ne akan sunan rabbu to da haka ne kuma magana ba da mulkin rafu komai na iya shiga cikin wannan sunan amma Allah ba ne shiga cikin sai Allah ta'ala isra'il sunan sa nan sai an atahu Allahu al-mulka irin ta sai Allah ta'ala ce qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha kaga qulillahumma ai Allahu yu'til mulka an atahu Allahu al-mulka kaga sun fito to wannan ba Qur'ani ba zan yi zaka samu kikkiawan shi wannan hmm. to da aka zo wannan sai aka zo yanzu kuma maganar da ba mu yi fiye ismullahi din sai ce iz qala ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumiit sai ce ubangiji na shi ke rayawa yake kashewa sai aka zo da shi dan wannan sunan ya fada cikin ka sai ce ana uhyi wa umiit ni ma ina kashewa ina rayawa sai ibrahim ya ce masa fa inna allaha bai ce fa inna rabbi ba sai ce fa inna allaha to shi allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq yana zuwa da rana daga gabas fa'ati biha min al-maghrib kai ka zo da shi daga yamma in kai shi Allah din wanda ake bautawa yana zuwa da ranar daga gabas kai ka zo da shi daga yamma din fa buhitan lati kafar nan da na kawo da imauci wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin Allah ba shi da mutane wanda suka fanci azali shi yasa in aka je muqabala mai ilimi shi ke kayarwa akwai garin da malami ya dinga wa'azi akan shi a kafirci ne shi a bare da bane sai shi a suka dinga mai iyo su ne kan gaskiya su ne kaza sai suka kira mukabala aka zo za a dai mukabala suka ce su ne kai, yace ba ku bane asali suka ce su ne yace ba ku bane to mukabala ba ilimi wace wayo ce da aka zo an yi alƙawari a taro a masallacin gari suka riga shi zuwa suka taru taron cancirun da yan shiya suna cikin masallaci shi sai zuwa ƙarshe yana zuwa sai ɗibi takalmansa sai ya sa hamutansa sai shigo masallaci sai zai zauna yi eh, haka da takalminsa sai eh, daga cikin yan shiya so ya wawuntar da wannan malamin don ya nuna mutane ai malamin da ma wawa ne ba ne sai ta haɓa malam ana haraka hankali kana harkar hauka yaya za a yi kowa aji takalminsa a waje kai kuma ka zo takalminka a makalin a hamata sai ce eh abin da ya sa na zo da takalmi na a hamata ta saboda na ga wajen yan shiya suna da yawa kuma kaga yan shiya muna labarin cewa ta kalma ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaba bai kamata in ba takalmi a can ba shi na shigo da su sai mutane suka fara a da mu ku barayin takalmi ne ma zamanin annabi sai suka fara kallon juna sai ɗaya ke dakata dakata wa ya gaya maka akwai in shi a zamanin annabi balle kai mana sharrin mu barayi ne sai ce au ma babu in shi a zamanin annabi kuke ce mana ku zaman daga annabi kuke da ku gaya mana na ku samu asali addini shi ke na mukabala ta kare haka akwai mukabala da aka yi ta baɗe a duniya ita ake ce ma'asara mukabalta fil ala hmm. mukabala ta fi kowace sauri a cikin sakan goma an gama ta Sheikh Muhammad dini Albani Allah mai rahama ya ji wani gari sai tarar da malaman garin sun cewa ko wani malami a garin nan ana rigima da shi ya san gaibu yake mu je wajen saka ce malam ko an ji bata lokaci da in ka je ma'ayoyin da za ka kama duk mun kama bindi da su ba duk hadisan da za ka mun kama bindi da su ba ya za ka yi da shi yace mu je dai ana zuwa Sheikh Muhammad dini Albani ce kai ne kake da awar kasan gaibu ce kwarai fa ni ne ya ce na zo mai muqabala ce na shirya sai Albani ce ta mai ina da sharuɗa sai ce to me sharuɗin naka sai Albani ce to muqabala ta kai <laughs> kai da kasan gaibu ai ba sai ka tambaye ni me sharuɗin ne ba ce na san ne? ka bayyana haka wani ya taba da awar ya san gaibu sai aka rubuta mai takarda aka kai mai aka ce to kana misira mu muna bagadad in ka isa ka gaya mana sunan wanda ya suka takarda daga Baghdad yanzu an kai ma ta Misra da iya faɗi ba shi ke naka to kaga kai ma ƙarya kake baka san girma ba ya kamata mu tsaya sai gobe mu tashi a aya ta gaba ko ko mu dawo gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗi ya Allah ba mu lalata wanda muka kuskure kuma Allah gafarta mana wasu bayan Allah da annabi masallaci sun ba da gudunmu naira dubu ɗari da hamsin sun ce ba sa su a san sunan su Allah ya saka musu alkhairi da niyyar Allah ya buɗa musu a kasuwancin su MDABS wadata shi ma ya ba naira dubu hamsin Allah ta'ala ya saka mata alkhairi wani bawan Allah ya kawo ne a ɗari shi ma muna mai addu'a Allah ya masa da bukatunsa wata baiwa Allah ta aiko da sadakar dabino tana neman malai mata addu'a Allah ya biya mata da bukatunta na yau da kullum Allah ya biya mata da bukatunta na yau da kullum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin